This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar. ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma fm nomad da ma da lol fm muryar arewa Koma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Aminu Tambamu ya bayyana cewa ya cancanci tsayawa takarar shugaban ƙasa duk da yake ya ce ba ne ya fara bayyana niyyar neman wannan kujerar ba. a cikin hirarsu da wakilin nasiru adamu elika tambuwal ya yi karin haske dangane da takardar neman tsayawa takara da aka ce waɗansu ama abokansa sun sai masa Allah ya sani ba ni na ba su ko kwabo don su je abin da suka yi ba mutum ba zai zo da fata alkhairi ka zo ka ce mishi kai ga wata magana ba in ba kayan ke shawara akan abin da ake magana ba zan yi shawara da sauran shugabanni da musamman kuma jama'ar jihata ta sokoto menene makoma ta tafiya da za mu yi nan gaba in Allah ya nuna mana. Aminu Tambuwal da da alamu ya samu nasarar dawo masa da jami'an tsaro ko ko 'yan rakiya ya ce san baya nufin kawo cikas ga neman takarar janar Buhari duk da dai yana ganin shi din ma ai mai gaskiya ne. Amma magana ta gaskiya tsakanin da Allah da yawa mutane sun sani a Najeriya idan ana lisaftawa na mutanen da ake kyauta ma zato na cewa idan suka yi shugabanci a Najeriya al'umma za su samu sa'ida ana kawo sunana a ciki. Masanin kimiyyar siyasa Abdurrahman Abu Hamisu ya ce matukar APC ba ta tsira daga taron masu neman takara ba, to fa PDP za ta ci gaba da mulki a da goma sha biyar. Ba wanda bai cancanta ba har da shi tambuwa din ma da ake cewa ya fito, amma in muka duba fitinan da fitowansa zai sake janyo ma APC in ba su yi hankali ba, farakan da zai taso ina ji daga baya sai dai kowa ya koma ya rungume kadara ya rungume pdp ah, saboda pdp ce za ta lashe zaben sanda farakan da zai fito ba za su iya dinkawa ba. Wasu majiyoyi na nuna ba mamaki tambol ba lalle takarar shugaban ƙasar da yake son yi kai tsaye ba, amma ɗauko dala da gammo ko ba gammo don yi wa Jonathan da PDP dodon bango su san ba kujerar da ta gagari kakakin nema. Rahoton Nasiru Adamu Elhikaya. An yi wata mummunar girgizar ƙasa a gabar tekun Indonesiya da ake kyautar zaton za ta iya haifar da guguwar ruwan tsanami a yankin da zai kai tazarar kilomita 300. girgizar ƙasa mai karfin maki 7.3 ta auku ne yau da asuba da misalin karfe 10 da rabi na safe agogon ƙasar dab da tsibirin muluku a gabashin indonesiya babu tabbacin irin barnar da wannan girgizar ƙasar ta haifar cibiyar gargaɗin tsunami da ke hawaii ta ce yana yiwuwa ƙarfin igiyar ruwan ta kai mita guda a waɗansu sassan gaɓar tekun indonesiya yayin da guguwar za ta kuma kai taiwan da okinawa wannan kuma ya hada da ƙasar philippines da kuma pempuwa new guinea shugaban amurka barack obama ya sanar cewa amurka za ta ba da gudunmuwar dala miliyan dubu uku a asusun kula da ingancin yanayi domin taimakawa kasashe da ke fama ko kuma su shawo kan matsalar canjin yanayi shugaba obama ya sanar da haka ne jiya wato jiya a jami'ar queensland da ke brisbane ƙasar australia ƙasar da ke ɗaukar nauyin taron kolin manyan ƙasashe masu karfin tattalin arziki wato G20. Shugaba Obama ya ce ba gwamnatoci ne kaɗai ke da alhakin yaƙi da sauyin yanayi ba. Ya kuma yi kira ga 'yan asalin ƙasar musamman ma matasa da su ma a ji ta bakinsu. Ya ce suna da 'yancin zama a duniya mai tsafta kuma lafiyayya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yayin da shugabannin manyan kasashen duniya ke halartar taron kolin kungiyar kasashe masu tattalin arziki shugaban kasar rasha vladimir putin ya ce amurka tana matukar keta ainihin manufar haɗin kan ƙasa da ƙasa a wata hira da kamfanin dillancin labaran ƙasar rasha mr putin ya koka game da takunkuman da aka kakaba wa ƙasar tasa ƙarƙashin jagorancin amurka a kan ayyukanta na soja a ukraine ya ce ba zai sake tada batun takunkumin ba a taron kolin wanda za a fara yau za kuma gobe sai dai zai mai da martani idan waɗansu ƙasashe suka tada batun shugaban ƙungiyar tarayyar turai von homri ya ce ministocin harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasashen turai za su gana ranar litinin bayan taron ƙolin? domin sake nazarin yanayin ukraine su kuma tattauna akan matakin da za a ɗauka nan gaba wanda ya yiwu ya haɗa da ƙarin takunkumi shugabannin kasashen turai kuma za su tattauna akan ukraine da shugaban amurka barack obama a gefe guda wajen taron kolin fadar shugaban kasa ta white house ta sanar da shirin ba da mafaka a amurka ga waɗansu ƙananan yara da ke zaune a el suedo da guatemala da kuma honduras mataimakin shugaban kasa joe biden shine ya sanar da sabon shirin jiya a bankin bunƙasa ƙasashen amurka na kudu a birnin washington ya ce zai ba waɗanda ke neman mafaka hanyar da za ta dace su shigo amurka a maimakon bin barauniyar hanya mai cike da haɗari suna shiga ta ƙasar mexico suna kuma ƙetare kan iyaka ta hanyar da ta saɓawa doka a ƙarƙashin shirin 'yan shekaru 21 zuwa ƙasa waɗanda iyayensa suke zaune a amurka bisa doka za su iya cin moriyar wannan shirin batun shige da fici dai da kuma hanyar da tafi dacewa da yi wa fannin garan bawul ya zama wasu wani batu mai muhimmanci a amurka bana lokacin da dubban kananan yara daga kasashen amurka ta yamma waɗanda ba su da wani begen samun rayuwa mai inganci suka shiga cikin amurkan ba da izini ba domin gujewa tashe-tashen hankali da kuma talauci masu hankoron kare haƙƙin 'yanci 'yan rani sun ce ya kamata a kyale su su zauna amurka yayin da masu kushewa kuma suka ce ba za a yi wa miliyoyin bakin haure da su ma za su shigo kasar taɓa hanya adalci ba labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan zauren ga Mamai Salisu Rabi'u da bayani na irin rahotannin da shirin namu na yau yake kumshe da su. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko zai magana a game da tazarar haihuwa. Yayin da rahoto na biyu zai magana a game da matsalolin da ke haifar da zubewar ciki. Rahotonmu na uku zai magana a game da cutar shan inna. Baya ga waɗannan rahotanni kuma muna nan ɗauke da ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a Kano. Don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin. A gaishe ka Mohammed Salisu. likitoci a maraɗi ta jamhuriyar Nijar sun gudanar da wata bita da za ta ba su damar wayar da kan mata a kan muhimmancin magungunan da ke sa hutun haihuwa a wani ƙoƙari da zai tabbatar da lafiyar uwa da yaranta. Likitoci da sassa daban-daban na jiran maraɗi da karatun ta natsu, sabilin wayar da kan maza da mata amfanin hutu da kuma aiki da ƙwayoyin sa hutu tsakanin waccan haihuwa da waccan. abuwan wani sabon tsari mai suna Ajir PF. da zai sa uwa da ɗanta su samu hutu a yankurin rage mace-macen ƙananan yara. Malam Ahmed Attahir na sashen tsarin iyali a cikin jiya. Mata a nan maradi suna son a ɗauki maganin hutu amma dai ba su samun abu don shi ke ba ma'aikata horo saboda su kula da mata wanda suke zuwa daukan maganin hoton nan ko wata matsala ko gani da haka ake ga horo eh, matsaloli akwai tunda kamar mata in sun zo in sun iske wanda take ba da magani kamar ba ta taba samun horon nan ba kenan ana iya samun wani mishkila in ta fara daukan magani in ta ga wani abu ita wanda take ba in ba ta faɗa mata ke akwai wa'ansu abubuwa da take iya gani in ta dauki magani ya kamata ta faɗa mata in ta gani su ma kar ta tare hankalinta amma in ba ta sani ba ta ba ta magani kawai ta je in ta ga wasu abubuwa kenan tana iya ta bar daukan maganin kwata-kwata don su kwatanta ma mata ko wasu alamomi in sun gani suna shan daukan maganin ba komi ba ne wata guda zuwa biyu maganin zai bi jikinsu alamomin da suke gani suna iya bari sabon tsari da ina da ina ne zai shafa ok wani sabon proje ne da ake kiya jir pf yanzu dai mata goma sha biyu suke daukan magani bisa ɗari kenan muna so kan 2015 a kai mata 25 bisa dari wanda suke daukan magani kenan saboda shi ne wannan proje ajir pf ya zo ya gani cikin niger ina ne adda wannan a maradima maradi komin da madarunfa nan ne proje in zai fara daga cikin likitocin da suka samu wani horo ga mai suna. Eh suna dai Mamman Sani a likita na ageni. Wani bi aka samu matsala ta mazaje suka hana matan su ɗauki su magunguna a wani jan hankali za ka gare su. Akwai wannan babban matsala kenan tunda yi yawa muna gani mata suna zo kawai ɗaukar maganin tsarin iyali amma in sun kashe gida sai gani su dawo mana su ce a an ce a hudda mini in ba haka nan ba aure na ya tsake kenan kenan abin da zamu yanzu har yau dai yau zamu kirawo wasu mu je wajen su mu yi musu gargadi da yawa in mun kai gargadi da yawa wannan sannan za su gane da kyau mun ka ba da abin da kyau wuri guda sai gani kowa zai zo mu zamna tare dan mu tashi mu yi magana guda a cikin wannan tsari na rage lorutsa shin maza ma akwai dabarar za a kawo musu mala Ahmed Attayar ya ba da amsa gama haka. Shi maganin hutu ma akwai wanda maza suna dauka. Ka a gani kamar mata kaɗai ne ya kamata su dauki maganin hutu. Maza ma akwai maganin su hutu wanda suke yi da in sun zo wanda da muka ba horo in sun je likitocin su su mazan su ma suna su je wurin su sai su ba su horo bisa kan eh, magunguna da maza su ma suna iya dauka. maza ma suna iya amfani da wannan maganin hutu ko me kenan rigakafi da iya magani sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar a gaida sha'ibu mani shin ko ta mace mai juna biyu za ta iya kare kanta da yaron da take dauke da shi daga irin matsalolin da ke haifar da zubewar ciki Mace mai ɗauke da juna tana iya samun matsaloli tun daga ranar da aka ce ta samu juna. Shin taya za ta kiyaye lafiyarta da ɗan tayin da ke cikinta? Likita a fannin mata na asibitin koyarwa a jami'ar Abubakar ta fawa ɓalewa da ke nan Bauchi. Dr. Abdulkarim Garba mai riga ya bayyana abin da ke jawo ɓarin cikin. Wato misali ko yaro kansa ɗin bai zame ya halitta mai kyau ba ko kuma bayan bayansa ko cikin sa hanji yana waje da haka irin haka tun yana karami ma yakan lalace shine sai a samu bari wato wannan wani harnya ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake rage mutane wanda da sun fito duniya da su kasance da wasu illoli a jikinsu to wannan din daga halitta kenan na biyu wani sa'ili mahaifin uwa din yakan kasance akwai wani ciwo a ciki wanda yaro ba zai iya zama a ciki mai kyau ba lokacin da aka samu a fafe koyin in yaje zai manu da cikin mahaifa din sai ga da yake wurin akwai ciwo sai ba zai zauna ba sai ya fito sannan kuma akwai wasu magunguna da mutane sukan sha musamman mata yakan kawo zuban ciki za ka ji mamakin mafi yawan magungunan da ake bayarwa a kemis don saboda kare ciwon jiki ko kuma warkar da ciwon jiki suna zubar da ciki musamman idan ya faru lokacin da shi dan tayin na cikin uwansa lokacin da zai manno a jikin mahaifa idan ta sha wayannan magunguna din yakan jawo A bari sannan kuma akwai wasu cututtuka wanda suna jikin uwa shi ma yakan kawo bari misali ciwon suga ciwon hawan jini wayannan duka sukan iya sa da ciki ya lalace ko da ciwo wanda ya shafi kwayoyin cututtuka misali a ciwon zazzabin ciwon sauro din na malaria shi ma yakan zubar da ciki a nan ƙasar mu ma shi ya fi zubar da ciki bayan wannan halitta da muka ce in bai kyau din ba yaro yakan lalace ya fita a bari kenan to wayannan din su ne a takaice kaɗan daga cikin abubuwan da suke sa mace mace takan yawaita yin bari to me ya kamata a yi mu in an zo asibiti mukan duba mu gani bari din iri-iri ne akwai bari kala-kala guda biyar na farko akwai barin da muke kiransa yana tsoratarwa ne wato threat ne mace ta ringa zubar da jini wannan ciki din baya da wani matsala shi in mace ta huta kawai ta samu kwanciya a gado ba aiki ciki din yakan ci gaba ba zai lalace ba wannan ba bukatan wankin ciki hutu kawai mace take bukata akwai na biyu wanda shi kuma yakan fara lalacewa wato har ya kai matsayin da ko an yi yaya wannan ciki din zai lalace in an bar shi zai lalace in an cire shi ma duk ne to irin sa ne mun ga mace tana zubar da jini da yawa mukan ce to bari mu taimaka mu karasa shi da wuri tun jini bai lalace a jikinta ba na uku akwai wasu kuma wanda yaron zai mutu a cikin uwa tun yana karami amma ba zai fita ba yana nan a makale a cikin mahaifin to kaga irin wannan dole ya wankin ciki in ba haka ba ba zai fita ba na hudu akwai wani kuma wanda zai ka gani cewa yaron ya fita amma bai karasa fita gaba ɗaya ba to dole ne mu karasa shi ko da shike akan iya bada magani wani sa'ili ya fitar da shi gaba daya kaɗan kaɗan amma mun fi so a yi shi a take don saboda haka din yakan rage zuban jini yake rage kuma shigan kwayan cututtuka sannan na biyar din su akwai wanda lokacin da uwan ta zo komai da komai ya fita wannan zaka in an yi scan an tabbatar da komai ya fita ba bukatan a yi wankin ciki saboda haka ba dukkan lokaci ne akan ce za a yi wanki ciki ba in akwai bukatan wankin ciki din ya gwada cewa cikin bai gama fita ne gaba ɗaya ba inda ya gama fita ba wani wankin ciki cikin da bai kai wata biyar ba shine muke kira bari in ciki ya wace wata biyar mukan kira shi aihuwa ne kawai sai dai aihuwan yaron da bai yi kwari ba shi yasa a mafi yawa da ga cewa barin da ake samu kafin wata biyar din wani sali yakan danganta ga shekarun mata idan mace ta tsufa ta wuce shekara arba'in da biyar to bari yakan yawaita a lokacin saboda koyinta ya fara tsufa ba shi da karfi kamar na yarinya ya mace wanda take misalin shekara ishirin da biyar shekara talatin. Dr. Abdulkarim Garba mai riga na asibitin koyarwa jami'ar Abubakar ta fawa balewa da ke nan Bauchi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo. Hukumomin aikin lafiya a jihar Niger sun bayyana cewa an sami nasarar daƙile yaduwar cutar shan inna a jihar cikin shekarun biyun da suka gabata. Hukumomin kiwon lafiya a jihar Naija da ke arewacin Najeriya sun ce an samu nasarar yaƙi da cutar shan inna a cikin shekaru biyu da suka gabata a jihar Niger. Babban daraktan yaƙi da cutar shan innan a ma'aikatar lafiyar jihar, Dr. Yabagi Aliyu ya ce a cikin shekaru biyu dinnan da suka gabata. ba a samu labarin bullar cutar polion ba a jihar Niger. Haka zalika Dr. Abagi Aliyu ya ce kyautan nan da suka samu daga Bill and Melinda Gates ta taimaka musu wajen ci gaba da kula da sashen ruwan maganin allurar rigakafin polio. award wanda muka ci na bill and melinda gates mun tanada kudin yanzu da muka samu mun ba da oda na eh, wuraren da za mu ajiye magani kamar su eh, working call room da su firiji da sauransu. A ɗaya gefen kuma Dr. Yabagi Aliyu ya ce hatta horar da wasu ma'aikatan kiwon lafiya a jihar sun yi amfani da kuɗin kyautar wajen ba su horo. Eh, na farko mun yi horo iri-iri. training da na immunization da na kuma na na haifuwa da sauransu dai na irin dai training iri da na kuma abinci nutrition da sauransu mun training da su mm, saboda wanda suke mana aiki su samu su samu horarwa su sama su zan suna sun san aikin da suke yi na biyu kuma kamar da na gaya maka mun ba da oda na wuraren sa magani na ba na polio kawai ba na duka eh, na vaccines ne duka kuma banda wannan kuma akwai dakin da muke muke hajiye magani wanda ake kira call store kuma ofisoshin eh, offices da wanda muke amfani da su mun ba da su kuma ana renovation kuma ina ji fata in kana wucewa ta bayan zenith bank akwai wani office namu a wurin ina gyara wurin eh, kuma irin su takardu kamar da eh, irin poster poster da da muke ce IEC Information Education and Communication eh, Material da aka mun sassaya da sauransu kuma banda wancan kuma mun sayi su kwamfutoci da sauransu da kuma irin infocus abinda eh, projectors wanda su local goma za su dinga nuna suna majigi eh, su nuna suna za su ta majigi a local government da su communities da sauransu don fadakar da mutane su A sakamakon faɗakarwa da yin tarurruka da malamai da shugabannin addinai da ma sarakuna iyayen ƙasa a nan jihar Niger, a yanzu dai an samu sauƙin masu bijire ma allurar rigakafin cutar ta shan inna. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Da wannan rahoto za mu kai ga ci gaban tattaunawa mu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a birnin Kano, inda za mu kawo muku ci gaban jawabin Dr. Walla inda yau a bayaninsa za ku ji yadda ya alakanta samun nasarar kawar da cutar shan inna da rigakafi na yau da kullun. Saboda haka sai mun tashi mun yi hubbasa in muna son harka ta na yau da kullum ta inganta sai mun jajirce. Yaya za mu jajirce? Na farko sai mun yada mahimmancin wannan allurar rigakafi ta yau da kullum ta harkar gidan rediyo ne ta hanyar taro ne hatta masallatanmu hatta matun da harka ta lafiya harka ce addini rayuwa ne gaba ɗaya a cikin masallatanmu kamata yi ana yada wannan mahimmancin duk wani abubuwa da zai amfani jama'a saboda mu kare su daga wannan cuta ko cututtuka da suka addabi al'umma Bacin yaɗa wannan kamata ya yi kuma a jajirce wajen ba da isassun kuɗaɗe da taimakawa da shiga cikin ƙauyuka wanda muke kira hard to reach areas waɗanda su ba su da asibiti kuma kamar yanzu da damunan nan ma ba su iya fitowa ba hanya ta yanke to dole mu ma'aikatan lafiya mu za mu rinka zuwa nan in kuma babu taimakawa na ma'aikatan lafiya gwamnati bata taimaka ba ba za a iya zuwa can waje su ba to wannan ana buƙatar wannan kwarai da gaske idan an yi wannan to za a inganta allura daga kafi ta, ta yau da kullum idan kuma an yi haka za a ga annoba da ake samu da yaran mu suke nakasa suke mutuwa shi ma zai yi ƙasa kwarai da gaske duk wannan annobar da ake yi don an yadda wannan allurar rigakafi ta yau da kullum ne idan mun mai da hankali a kan rigakafi ta yau da kullum ba za mu rinka samun annoba ba ba za mu rinka samun 'ya'yanmu suna nakasa ba ba za mu rinka samun 'ya'yanmu suna mutuwa ba saboda haka mutane kamata yi a wayan musu da kai kuma kamata yi inganta asibitocinmu inda ko da yaushe in an je akwai magani za su samu magani na cututtukansu kuma za su samu allurar magani alhamdulillahi yanzu za ka ga duk inda asibiti ana yau da kullum ba yadda za a yi kaje kuma a ce ba maganin ko ya kare gwamnati da sauran ƙungiyoyi masu taimakawa sun tabbatar kuma suna aiki a jajirce ba yadda za a yi kaje a ce yau ana allurar da ka ce a je kuma ka gaba a yi ko kuma du dogon layi kaga an ce allura babu saboda haka mu yanzu abin nan da challenge namu ko kuma abin da Eh, yake mana tarnaki shine iyaye su fito su fito da 'ya'yansu a yi musu in suka fito kuwa za su samu magani za su samu ma'aikata to shine kawai muhimmin abu in aka samu iyaye suka fito daga ƙarshe ina so kusan cewa idan wai mun ce mun samu yara masu cutar shan inna guda kaza wai ya muke muke gano wannan yaran ne muke zakulo su abin da muke yi muke zakulo su da taimakawa al'umma ne da taimakawar ma'aikatan lafiya akwai abin da muke kira acute flaccid paralysis aap za ka ga uwa za ta zo wajenka ma'aikacin lafiya ko ta zo wajenka mai unguwa ko malami ta ce ga yaro na ya ɗan yi zazzaɓi kwana ɗaya kwana biyu sai hannu ko ƙafa sun daina aiki inda yaro yana tafiya ya daina tafiya in yana rarrafe ya daina rarrafe inda yana miƙo hannun dama ya karɓo abu sai ya makale shi to wannan alamu ne na cutar shan inna duk inda aka samu wannan kamata ya yi rahoto a asibiti mafi kusa da ku ko a je ma'aikatan lafiya ko lokal gamman a yi rahoto cewa ga abin da sabida idan an yi rahoto da wuri akwai mataki da za a ɗauka inda yaron zai rinka amfani da hannunsa ko ƙafarsa ba a ce zai warke ba fa zai iya dogarawa koda da sanda ne ya tafiya maimakon ya rinka jan gindi alal misali kaga wannan ma an ci gaba ne to idan an yi rahoto ne da wuri za a yi wannan bincike a ga me ya kawo mar wannan rashin sarrafa hannu ko kafa din kuma me za a yi idan aka bari ba a kawo rahoto ba in cutar shan inna ce za ta yaduwa a wannan garin ko a wannan unguwar ko a wannan gidan akwai gidan da muka je yaro ya samu wannan alamun shan inna ɗin aka yi bincike aka ga cewa cutar shan inna ce sauran yaran gidan da sauran aka ce a yi rigakafi amma iyayen suka kafe ana ta lallamunsu ana wayar da kansu har sai da yara guda uku suka kamu a gidan kafar su duta mutu ku kaga ɗaya daga cikin illar wannan cuta kenan yaduwa take idan mutum bai karba ba tana yaduwa har sai ta jawo wa waɗanda ma suke karba a cikin al'umma Masu sauraro a nan zamu da sa'aya cikin shirin namu na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Kwasance lafiya. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Aminu Tambuwal ya bayyana cewa ya cancanci tsayawa takarar shugaban ƙasa duk da yake ya ce ba shi ne ya fara bayyana niyyar neman wannan kujera ba. A cikin hirarsa da manema labarai Tambuwal ya yi ƙarin haske dangane da takardar neman tsayawa takara da aka ce waɗansu ma'abotansa su suka sai masa. an yi wata mummunar girgizar ƙasa a gabar tekun indonesiya da ake kyautar zaton zai iya haifar da guguwar ruwan tsunami a yankin da zai kai ta zara kilomita 300 girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.3 ta uku ne yau da asuba da misalin karfe 10 da rabi na safe agogon ƙasar dab da tsibirin muluku a gabashin indonesiya babu kuma tabbacin irin ɓannar da wannan girgizar ƙasa ta haifar. shugaban amurka barack obama ya sanar cewa amurka za ta ba da gudunmuwar dala miliyan dubu uku a asusun kula da ingancin yanayi domin taimakawa kasashe shawo kan matsalar canjin yanayi shugaba obama ya sanar da haka ne jiya wato jiya a jami'ar queensland da ke brisbane ƙasar australia ƙasar da ke daukar nauyin taron kolin manyan kasashe masu karfin tattalin arziki wato g20 shugaba obama ya ce ba gwamnatoci ne kaɗai ke da alhakin yaƙi da sauyin yanayi ba ya kuma kira ga 'yan asalin ƙasar musamman ma matasa da su ma su ce wani abu game da lamarin ya ce suna da 'yancin zama a duniya mai tsafta kuma lafiyayya. To jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.